gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta kwashe jami'an tsaron da ke kudancin jihar Kaduna saboda ta gano mafi yawancin su 'yan yankin ne, a saboda haka ma tana zargin suna cikin lamuran da suka shafi tsamun tsaro a yankin kudancin jihar Kaduna. da yake jawabi a wurin wani taron manyan malaman addinin Krista da Musulmi a jihar Kaduna. Gwamna Malam Nasir Ahmad ‘yan Rufa'i ya ce gwamnatin shi za ta bibiyi tashe-tashen hankulan da aka samu guda goma sha biyar, kuma ta tabbatar ta hukunta duk wanda ke da hannu wajen tashe-tashen hankulan da aka samu tun can a baya. Ɗaya daga cikin matsalolin kudancin Kaduna shine kashi casa'in da uku daga cikin ɗari na ‘yan sanda da jami'an tsaro da ke kudancin Kaduna ‘yan wurin ne, abinda muka samu kenan. saboda ka rigiman ma su ma suna cikinta ba tsaron suke ba to muna nan mun sa duk za a yi posting din su a, ba mu san wani dan jihar Kaduna ma a jihar Kaduna a kai su wani jiha a kawo mana baki wayanda za su yi aikin tsaro ba su dauki gefen wannan ko wannan ba kuma ba wai wannan rigiman ta yanzu ba za mu koma baya duk wanda aka yi baya duk wanda ba hukunta ba za a hukunta shi a wannan gwamnatin insha Allah domin abin da ya kawo wannan rikicin sau goma sha biyar ana tashin hankali a jihar kaduna babban tashin hankali cikin shekara talatin da bakwai shine ba a taba hukunta kowa ba masu kashe wani masu ziga wasu su kashe wani masu ba da makamai wane ne ko limami ne ko pasto ne ko bishop ne ko soja ne ko ɗan sanda ne ko wane ne ko sarki ne wallahi tallahi sai mun hukunta shi wasu daga cikin manyan malaman addinin da suka halarci wannan taro dai sun jingina matsalar da aka samu ta tsaro da rashin irin wannan taro na manyan malaman addinin da za su taimaka wajen ganin an samu zaman lafiya a Kaduna sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ni ne magatakarda na kan na jihar Kaduna abin da ya faru shine tun da gwamnati nan ta hau karagan mulki wannan shine na fari amma taron yi kyau sannan muna jira magan wanda zai bi wannan ana maganar wani lokacin tattauna abubuwa ake an tashi kuma sai a watsi da su ina ganin kaman inda gaske ne abin da ni naji a wannan harabar ina ganin kaman kowa ya gaji da duk rigingimun nan da muke gani sannan kuma idan ko da gaskiya na neman zaman lafiya waɗannan mutanen malamai da fastoci na ganin su ne za su kawo zaman lafiya domin su suke da mutane inda yanda da mukan zauna kusan kowanne wata uku uku mu zauna mu duba mu yi ma junan mu faɗa mu gaya ma junan mu gaskiya ina jin da kamar mun riga mun yi wannan so uku da duk wayannan rigigimun ba za mu ce da ba za a same su ba amma da ba za mu same su a yadda muke ganin su ba sunana usman abubakar babanti shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna dama can tun kamar shekaru talatin da suka wuce ko arba'in ma wannan taro ana yin sa wadda ke ake hada tsakanin limaman addinin kirista da limaman musulunci da shauran wanda suka shafi abin nan domin a tattauna akan abubuwan da suka taso sai dai lokacin da wannan gwamnati ta Kaduna State ta zo to ta yi watsi da wannan abin wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka ya kawo mata matsala to amma yanzu wata watakila ta farka shi yasa ta kira sai dai kuma limamin masallacin juma'a na almunnar sheikh tukur almunnar ya zo da mabambancin ra'ayi wallahi yau fastoci da reverend da imams idan aka tashi aka ce yes za mu zauna lafiya Allah za mu zauna ba sai mun zo gaban su ya excellency ba yanzu mu ne duka wanda mutane suke gani duk maganan da za mu faɗa a nan bai kai maganan da yeso ya yi a baibul ba bai kai maganan da aka yi a ƙur'ani mu muka fi sanin na ƙur'ani ku kuka fi sanin na baibul akan zaman lafiya saboda haka mu ne ma za mu yi inviting gwamnati ko yan <laughs> siyasa mu ce musu ga yadda ake zaman lafiya but unfortunately su suke gayyata mu su nuna mana yadda ake zaman lafiya. Wannan dai kusan shi ne na farko da gwamnatin Malam Nasu Irfa'i cikin kusan shekaru biyu ta tattara manyan malaman addinin Kirista na Musulmi domin tattauna batutuwan tsarkake tsamun tsaro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.